ya mafifici masu jin kai ya ubangiji na rasa kyautar da ka bani babu wanda ya isa ya dawo min da ɗana face kai ka dawo min da ɗana yusuf ya ubangiji ka dawo min da ɗana cikin ƙoshin lafiya kirawo min ‘ya'yana in sake tambayar su inda ɗana yake ko za su yi min cikakken bayanin abin da ke gudana sannan za su yi min bayani daki-daki ta yaya ka fuskanci cewa yusuf yana raye na farko rigar yusuf da aka ce kuya ta cinye shi ba abin da ya same ta na biyu kuma allah ya sanya zuciyata ta ɗan kwanta babu komai zan tattauna da su ko da ni ban san al'amarin ba suka yi da cewa su suka aikata wannan kuskuren suka tuba ga Allah Allah zai karɓi tubansu ya kafarta musu mu mun faɗi cewa kura ta cinye shi mun shaida da idanuwanmu mu muna ƙara tabbatar muke cewa kura ta cinye musu, na faɗi wannan ba so ɗaya ba so biyu ba koda kun maimaita wannan magana ko maƙaryata ne tun kuna ƙanana ba ku kai girman haka ba ake sanya muku rigunanku a jikinku inda gaske ne kura ta cinye shi mai isa ba ta kakke ta rigarsa ba mu ba mu san komi ba kan wannan al'amarin hakan ce ta kasance da shi zan tsine muku ɗaya bayan ɗayan ku maƙaryata ba abin da kura ta yi wa yuzu sai dai kurayen cikin mutane ne suka aikata masa haka kurayen mutane ne suka aikata masa haka na san cewa su da suke faɗi cewa kura ta cinye su ba haka ba ne amma zan roƙar musu allah su koma kan gaskiya a kafin cikawarsu wa zai ƙara fiye da haka wa zai ƙara fiye da haka wa zai ƙara fiye da haka wa zai ƙara fiye da haka wa zai ƙara fiye da haka idan kuɗin bai kai kimar raƙuma ɗari ba ba za mu sayar ba kai gaba wa zai ƙara kai yayi min tsada ban siyar haka ba ni ban so in ba sai za ka yi maka zo ka dinga tayawa gafara dai gafara dai ba mu hanya ba mu hanya zo ka duba yi bayi zo ka duba ga sanan ba zai kara biya da haka idan kudin bai kai kimar rakuma 100 ba ba za mu sayar ba kai gaba ba mu hanya ku ba mu hanya so ka duba lafiyayyun bayi so ka duba ga sanan ku zo nan ku zo nan za su iya yin aikin gona kuma suna da karfin yin duk wani aikace-aikace ku zo gare ni za su iya yin aikin karfi za su iya yin aikace-aikace zuwa shekaru da dama na da gaɓoɓi masu ƙwari sun fi ƙarfin dinare hamsin dinare ɗari uku wa zai ƙara bawa muke neman wanda ya dace Malik aka sayar da shi zuciyata ba ta son in sayar da shi haifa ko kai ma zuciyar taka ba ta son a sayar da shi hmm. nawa ne farashin wannan yaron ni ba zan iya ce muku yana da ƙarfin jiki ko wata jarumta ba shi yaro ne mai kyau kuma kyakkyawa mai ilimi ba za mu iya sayar da shi don karamin kuɗi ba wannan yaron ya dace mu sayi shi don ya zama mana mai aikace mai aikace a gidan bauta idan mutane suka gan shi a wajen bauta saboda kyan fuskar su za su ringa zuwa gare mu mu saye shi dinari hamsin mhm. a na taya shi dinari hamsin ka yarda farashinsa ya wuce haka dinari ɗari ya wuce darajar haka waye zai iya karawa fiye da haka wa zai sayi bayan da aikin su ya su yawa wannan wani irin abu ne wanda hankali ma ba zai dauka ba ku zo ku kalli bawan nan don Allah jabbar ya zo gunda ya dace da shi don ya sayi bayi sanar da zuwa barka da isowa ka yadda da abin da zan gaya maka wannan bawan zai iya yin aikin da wata biyu nawa ne kudinsa dinari ɗari wannan bawan yana da ƙarfin taguwa ba zan iya ƙari akan dinari ɗari ya shugaba waɗannan bayan sun cancanci fiye da haka yanzu zamani zai mu ga abin da mutane za su fahimta dinare 250 kar ka yi bakin ciki yusuf waɗannan mutane za su saye ka ba za su cutar da kai ba mutanen me isa suke sona me isa suka taru haka saboda kyan fuskarka da hasken da kake tare da shi amma ba su lura da me ke tare da kai ba don me suka taru a kan kyan fuskata ba tare da sun lura da me ke tare da ni ba amma kyan da kake da shi a fuska shi ne mutanen suke kalla su suna da idon kallon kyanka amma ba sa da tunanin menene yake tare da kai waɗannan mutanen za su saye ni saboda kyan fuskata da suka gani a cikin zuciyarsu da sun san me nake ciki da ba su saye ni ba waɗannan mutanen kamar yadda ba su sani ba sun haɗu da waliyin allah yusuf ɗan gidan yakubu yadda suke ƙaunar ka yadda ɗan adam yake ƙaunar mala'ika ne

ya fi ƙarfin haka yana son ƙari wa zai sai ba wannan kuɗin da ya dace da shi wannan bawa ne mai ƙarfi zai iya yin duk aikin da aka sa shi waɗannan bayan guda uku farashinsu dinare ɗari ɗari ne dinare ɗari biyar ya fi ƙarfin a saye shi haka ku ji sosai ka ba su dinare 300 sun fi karfin haka har yanzu babu wanda ya sami dama daga cikinku wa zai sayi waɗannan bai guda uku ka kalli shi shi yaro ne ƙarami mu ku kauce ku kauce ku bude hanya ni na saye shi dinare dubu ni kuma na saye shi dubu da dari biyu sarki kitibir ya shiga wannan cinkin yanzu ba mu san yadda za mu yi ba sarki kitibir zai ƙara kuɗi da yawa kan sayan yaron nan zan yi ƙari a kai fiye da dinari ɗari biyu ni na ƙara ya zama dinari dubu da ɗari uku dinari dubu da ɗari uku babu wanda zai ƙara a cikinku ba wanda zai ƙara fiye da haka ko ya wuce haka kai ta ƙarawa don kimarsa ta wuce kuɗin da za a sayi shi kuma darajarsa tafi ta bayi goma dinare 1,500 kun ji ko dinare 1,500 wa zai ƙara fiye da haka sun tsaya suna ta ƙara ƙaran kuɗi a kansa da sun san darajar yaron nan da sun miƙa dukiyarsu ko da ta kai girman dutse dubu uku eh dubu uku sarki ki tafiyar babban nan majalisar misra kuma jagoran sojojin garin nan ya saye shi dinare dubu uku kitibir ya saye shi dinare dubu uku wa zai iya ja da cinikin babban dan majalisar sarkin misra kitibir shugabana wannan bawan kyakkyawa ne ya shugabana kai ka dace da sayan kyakkyawan yaro kuma mai kyawun hali da albarka hakika na sayarwa da kitibir wannan bawan mu tafi a gura akwai bawa kyakkyawa da ƙarfi a gura akwai bawa kyakkyawa da ƙarfi ya yi sallama da zulaiha ina ka samu wannan kyakkyawan zinari mai martaba na siyo shi ne kuɗi mai ɗimbin yawa ko nawa ne ka siyo shi wannan ya cancanta duk mutumin da ya sai kyakkyawan dinare kamar haka kuma ya sayar da shi to ya shiga cikin damuwa saboda ya samu kudade don ya yi amfani da su ba tare da ya yi la'akari da amfanin da bawan nan zai yi masa ba lalle yana cikin asara bayananniya wannan duk daga girmamawarka ne amma ni ban kai haka ba sannun ka da zuwa fadar mai martaba sarki kitibiyar na gode makaranka ya daɗe an gaya min cewa yanzu ka dawo na zo don in san kiran da kake min shin za ki karɓi wannan kyautar anya kuwa ban taɓa ganin wannan yaron ba a cikin mafarki kai ban sani ba amma fuskarsa ba ɓoyayya ba ce a gare ni dole ne in gode maka akan kyakkyawan zaɓin da ka yi lallai kwamu masu dacewa ne me sunanka yusuf yusuf zai iya zama sunan balarabe ko a birani eh a birane ne daga garin kan'ana a ƙasar sham su mutane ne masu kiwon dabbobi da shanu yusuf yusuf ba zan iya jure yin sunayen da suke kai kawo a cikin mutanen sahara in za ka amince mu ina so in canza masa suna wanda mutanen Misira suke amfani da shi wannan yaron ai kyautarsa na miki ki kirawo shi da sunan da ya fi soyuwa a gare ki ni ina cikin farin ciki da godiya akan abin da kai ni idan za ku yarda min zan canza sunan yusuf zuwa ga yadda 'yan misira suke kiran sunan ya yi hakan ya yi kyau sunan da ya kama da sunan yusuf shine yuzar sif exercise ba laifi exercise suna ne kyakkyawa zan ringa kiranka da wannan sunan ka amince idan kun yarda da haka na amince ina so a gare ku da ku girmama user ku taimaka masa kuma ku agaza masa ko zai amfana da mu ko la Allah, wata rana zulaiha za ta kyautata masa ta rike shi kamar ɗa sai ya kasance ɗaya daga cikin iyalan gidan nan don me ya shugabana na Allah? wata rana shi zai zama yana daga cikin zuriyarmu ku ga kyakkyawan mutum kamar mala'ika ya aka yi ya zama bawa hankali zai yadda a ce wannan bawa ne ka duba ka gani yadda goshinsa yake haske wannan shi ne ɗakinka shin ya kwanta ma a rai gode miki ya shugabata ɗakin yana da kyau sosai ku kawo wa duk abin da yake bukata a kawo masa hmm? kubutar da ni daga bauta zuwa 'yanci ka bani ni'ima da kyakkyawar rayuwa mai karamci yusuf hakika allah ya tabbatar da kai a doron ƙasa kuma ya baka masauki mafi girma kuma ya cece ka daga cikin rijiya zuwa ga matsayi mafi girma sai kuma allah ya zaɓe ka akan sauran halittunsa ya kuma sanar da kai fasarar mafarki don ka zamto masanin abin da ke ɓoye. kuma ya baka haske a cikin zuciyarka don ka zamto mai ilimi ba tare da malami ba Allah na gode maka akan ni'imar da ka bani asara ta sami ka malik ka sayar da yusuf saboda dinare da azofa da gwalagwalai ka yi asara ka yi asara asara shin kana tunanin akwai abin da ya fi haka da za ka tuna a lokacin da aka fara guguwa fatar hanyar da muka yi da kuma rijiya wacce ruwanta yake da ɗanɗanon gishiri ya zama mai daɗi duk waɗannan sun faru a banza ne duk waɗannan sun faru ne don ka samu riba ko kuma don mu ceci yusuf amma ni ba na shakkar ruwan da muka samu mai daɗi don albarkacin yusuf ne ba za ku tuna ba lokacin da na mari yusuf hannuna ya kame ni ban warke ba sai da yusuf ya yi min addu'a ya shafa gun ya malik shin ba ka tunawa lokacin da na yi rashin lafiya kamar in mutu yusuf ya ringa yi min addu'a na warke in ba don addu'ar yusuf ba da ban warke ba eh don albarkacin addu'arsa ne don albarkacin yusuf ka samu riba sosai har ka ribar albarkar yusuf ba kamar ta sauran mutane ba bai yi tun da fara ba tuna min ba babu mai iko da waɗannan abubuwan sai dai annabawan Allah ya aka yi na asaran wannan abubuwan duka to waye ne shi Yusuf ɗin nan me yasa bai gaya mana nasabarsa da danginsa ba ah! kai ne ka jaza min wannan abu da fari ka tuna min ba sai da na sayar da si na yi asara hakika ina cikin asara mai girma na asara ni a yanzu ban sayar da bawa ba na sayar da waliyi daga cikin waliyan Allah ko kuma annabi daga cikin annabawan Allah wanda ya aiko shin baka sani ba ne malik dukkan waɗannan abubuwan sun kasance daga gurin Allah duk waɗannan suna gudana ne daga cikin ayyukan Allah to me yasa ban fuskanci abin batun da fari ya zo min kamar macen da bata da miji tabbas na kafirce wa dukkan allolina na imani da allan da yusuf ya kirawo ni zuwa gare shi sai na ga ƙarshen asarar da na yi dole ne in yi wani abu kan haka ina za ka je bai kamata mu yi wani abu a yanzu nan ba ka yi haƙuri gari ya waye Muri nan. Ina ne fadar mai mataba ke tabiyar? Tana kusa da wannan hanyar. ne don mu ga sarki Kitabir. Dole ne sai mun nemi izini a wajen dogari Mamun. Ku biyo ni. Ya mai girma, ga wasu mutane guda biyu suna so su sadu da mai martaba sarki Kitibara. Me kuke da bukata a gun sarki Kitibara? ka ce wannan mutumin ne wanda ya sayi masa rabawa jiya shi ne ya zo yana so su haɗu tambayar ka ne mai kake so ne a gunsa kudin da jiya ya sayi ba wannan ne yayi yawa shi sa muka zo mu rage masa yayi to kudan jira akwai wani labari ne mamu hmm. a tajirin nan ne da ya sayar maka da bawa jiya ya zo yana son ya ganka yasa ba ka murmushi ne ibrahim ina so in tsaya a nan amma yana bakanta min rai kasancewa ta bawa ne hmm. shin kaga muna mu'amalantar da kai kamar yadda muke mu'amala da bawa gaskiya kuna mu'amala da ni gwargwadon ikon da kuke da shi amma kuna zaton cewa kun fi ni ka kyauta ka ji jawabi mai gamsarwa hmm. na san abubuwan da suka dace da shi saboda shi ya iya karatu da rubutu duk abin da yake tattare da shi mai kyau ne abin yabawa amma harshensa mai gaggayawa ne ya kamata ya ɗaure shi ina tabbatarwa ga shugaba mai fada ni harshe na baya faɗin abin da hmm. ba gaskiya ba daga yau ba zan sake yin magana ba sai da izininki da mai martaba sarki kit ba ka kyauta haka ya fi daga wanne gari kake mene sunan babarka da babanka me ya dame ki da sanin danginsa hmm. shi ba ƙauye ne a cikin sahara bai san komai ba sai kiwon dabbobi da shanu shin akwai wanda ya yarda da ra'ayinki fuskar Yuzar sif ta sa fara ta yi haske kamar fir'auna nasir jari hmm. ga nan me ya faru ne malam nadama kai ka dawo eh, eh, eh, a'a kafin in yi muku bayani musabbabin zuwa na ina son ku bani izinin mintuna guda biyu mu keɓance da yusuf domin in yi ban kwana da shi na ƙarshe ni na fahimci ba za ka iya rabuwa da yusuf kai tsaye ba saboda haka ku kai su ɗakin tattaunawa su gana ba kya gani ne zuciyarsa ba za ta iya rabuwa da shi din ba hmm. na zo ne don in tambaye ka sunanka da sunan garinku ba zan bar garin nan ba sai ka gaya mun komai da komai na ce maka ni ɗan rijiya ne san ba zai yiwu ba ka gaya mun haka da fari na rintse da ubangijin Allah babu wani abin bautawa da gaskiya da cancanta sai shi ka gaya mun komai kai waye ka yi alkawari da Allah cewa ba za ka gaya wa kowa sirrin zuciyata ba na yi maka alkawarin haka na rantsi da umangijin kakana ibrahim badaden allah ni yusuf dan yakub dan ishaq dan ibrahim badaden allah kai co kai cona kai cona ni da kai dan wa da kani muke kai kana daga zuriyar ishaq ni kuma daga zuriyar Ismail Allah kar wayyo Allah kai ka ji kaina wannan wani irin laifi ne na aikata me yasa ka boye min Yusuf daman ni tun da fara na san cewa mu ƴaƴan wa da ƙani ne ni ina shirye da duk abin da zai same ni Allah ya kaddara min za a zo da ni misira a sayar da ni duk abin da ke faruwa hukunci ne na Allah maɗaukakin sarki yana daga cikin al'amuran Allah mai girma. Ya tabbata a fili akwai ayoyi da yawa a tare da kai. Kai abin girmamawa ne. Na zo na sayar da annabin Allah a kasuwa zan ringa jin zafin wannan abin a da yaushe. Me isa haka? Taso na ce maka duk abin da ya same ni kaddara ce daga Allah dole ne in zo misira in isar da sakon da aka bani kai ma kana daga tsakanin wannan alkhairin na gode maka akan haka matukar godiya za ka bar wannan gidan kuwa yanzu riƙe wannan wani ita ce takardar yarjejeniyar zamanka bawa wacce waliyanka suka bani kar nuna wa kowa ina so ka jira na anan ba na so ka ji abin da zan tattauna da su ni ina tsaye a gaban mai martaba sarkin misira ina son ya yi min uzuri cewa cinikin da muka kulla da shi ya yi min afko a kansa ni na fasa sayar da yusuf <laughs> ka kyauta ka kyauta kuma ka kyauta kafin wannan lokacin daman na faɗa duk mutumin da zai rabu da zinare kamar yusuf ina ganin wautarsa amma ina zaton cewa kamar a yanzu ka dawo cikin hayyacinka yanzu ka san darajar wannan zinaren amma a yanzu ka makara ya kamata ka san duk abin da za ka yi kafin a ƙulla ciniki ya mai girma ni ban zo don fitina ba na zo ne saboda yusuf na roƙe ka da ka yafe mana kuskuren da muka yi maka ba ka jin abin da mai martaba ya gaya maka shi ba zai dawo maka da yuzarsif ba duk magiyar da na ce muku na ina damar sayar da shi mu muka kawo yusuf garin nan in ko babu shi ba za mu koma ba idan ku daina waɗannan maganganun naku ba zan sa a sa ku a gidan yari ku fice min daga nan ni ba zan bar nan ba har sai in ya kasance Yusuf yana tare da ni ya mai girma ka bar mana Yusuf mana mu tafi tare da shi Mamun ka samun waɗannan mutanen a cikin bursin Allah ka shaida ni na yi nadama akan sayar da Yusuf ina roƙonku ku ba ni Yusuf ba zan sayar muku da shi ba ba zan sayar muku da shi ba ku kai su gidan yari ba zan sayar muku da shi ba ba za mu sayar muku ba ku ba mu shi ku kai su gidan yari ina roƙonku ku ba ni Yusuf ba zan sayar muku da shi ba ba zan sayar muku da shi ba ya mai martaba ka yi musu afuwa kar ka sa su a gidan yari saboda ni su sun nuna taurin kai ne Kona sun yi musu afuwa saboda yusuf ka je ka ce a bar su ba mu da bukatar mu tsare su kuma menene sirrinka na ga mutanen nan sun zo suna rikici saboda kai ya shugabata ni ban sani ba ni ban san komai ba a kaina babu dabara babu iko tare da yusuf raunanne ne haka na falalarin zausif ba za ta yi nesa da mu ba da shi cikakke mai falala ne a gunmu kuma shi ba ragagge ba ne ni ba na daga cikin mutanen da za su ki abu mai kyau ni zan can canza maka da abin da ya fi dinarai da dukiya. Me zai same ni da wannan kyautar taka masoyina? Harima, ki je ki kai shi ya wanka ya sa riga mai kyau ki dawo mana da shi Na ji na bi. Bacha ganin shi ba kamar sauran yake ba, saboda baya gaisuwa da rusunawa a gabana. babu komai a sannu zai koya a hankali a hankali ina zaton cewa da gangan ne baya rusunawa a gabana ba za mu sai da yusuf ba ku ba mu shi mu tafi da shi ba za mu tafi ba sai da shi ku kawo mana shi ku dawo mana da shi mu tafi da shi mu ba za mu sayar da yusuf ba ba za mu sayar da shi ba ku ba mu shi mu tafi da shi don mu ba ma son mu sayar da shi yusuf yusuf Yusuf, ku dawo mana da Yusuf. يوسف يوسف ba don exercise ba da kun dawoma a cikin bursa ku bar nan ba ma son mu ga fuskokinku kusa da nan ma ba ma so mu sake ganin ku ba zan daina ba har sai kun mayar min da yusuf za ku ringa garin mu ka kiyaye kanka da rayuwarka da halin da kake ciki kar ka kai kanka zuwa ga halaka Fitiba da matarsa su suka kwace mana zinaran mu Yusuf. halil mun yi asara kai kai asara amma ni ban yi asara ba ni na samu riba a gare shi tun da na tuba na imani da allansa ka ce ka samu riba to ta ina ni riba na ci tun da na zauna da shi kuma na karo da shi kuma har na yi imani da allah ina kuma bauta masa na rabu da bautar gumaka kuma na jaddada aƙidata ta tauhidi a gunsa tabbas haƙiƙa ni na yi asara tunda na sayar da annabin Allah zan zauna a garin nan na ringa zargin kaina har in mutu ni zan koma garin mugun iyalaina zan zauna a cikinsu in ringa kiransu zuwa ga bautar Allah maɗaukakin sarki ni ba zan bar wannan garin ba muddin har in yusuf yana zaune a cikinsa hakan za mu yi mun gode muku da kallon wannan fassara ta da yan waɗanda suke buɗe mana bidiyo ba sai mana subscribe ku taimaka mana please subscribe to our channel Thank you.